malaminsa abulhassan al-maqdisi yake cewa malaminmu abulhassan al-maqdisi na jera cewa isnaduhu la mat'ana fihi wannan hadisin babu wani suka a cikin isnadinsa walam yarid fi hada babi hadisun ajwadu isnadan minhu sai a wannan babi ma'ana batun al-ismu babu wani hadisi mafi kyan isnadi kamar wannan haka hadisi ne sahihi hadisi ne tabbatacce hadisin buraida ibn al-husayn al-aslami buraida ibn al-husayn al-aslami shi yasa ibn hajar ya ranjayar da wannan cewa shi ne hadisin al-a'zam la ilaha illallah أن يشهد أنك أنت الله, أنت الله لا إله إلا أنت الأحد السبت الذي لم يلد سواك شيء شيبا النبي صلى الله عليه وآله وسلم ya ji wannan mutum yana wannan addu'a yana ce Allahumma inni as'aluka bi anni ashhadu annaka an Allah ya Allah to ya gama tahiya sai ji shi yana wannan bayan ya gama tahiya sai jera wannan addu'a na Allahumma inni as'aluka bi anni ashhadu annaka an Allah ya Allah ina roƙonka da cewa ni na yadda na shaida na tabbatar da cewa anta Allah kai ne Allah la ilaha illa anta babu abin bauta da gaskiya sai kai al'ahadu samadu al'ahadu ɗaya kwal tilo samadu abin nufi da bukatu alladhi lam yalid wa lam yulad wanda bai haifa ba ba a haife shi ba wa lam yakul lahu kufuwan ahad ba shi da wani ɗaya da ya tamkarsa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da ya ji shi sai yake cewa laqad sa'ala Allahu bismihi al-a'zam الذي إذا سئل به أعطاه وإذا دعي به أجاب ce wannan mutum ya roƙi Allah da sunansa mafi girma wanda idan aka roƙe shi da shi sai ya bayar idan aka nema a wajensa da shi sai ya bayar to aka roƙe shi sai ya ansa za mu ga shi ma kamar dai sauran kuma ya kunshi irin abinda hadisin محجر ابن الأردام يقول سام نعم غشي ما يقول شو أنه يقول شي مثلا لا إله إلا أنت الأحد السبب الذي لم يلد ولم يولد ولم يقل له كفان أحد ابن حجر إلى شاورنا شيني من حيث الإسناد من حيث الإسناد تفسك السندي والنشيني أرجحه لا إله إلا هو الأحد السبب الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفار أحد shine ismullahi na abu Allahu alam to waɗannan su ne abinda ya kawo mai sallah ya rai fada kafin tsallama kuma ba lalle ne ya haɗa su ba ma a haɗa suke ba za ku kala mutane ne daban-daban suka rawaito hadisin abu na sabobi daban-daban saboda ka ba sharadi sai ka haɗo su duka ba ka iya yin ɗaya ka iya biyu gwargwadon damar da kake da ita ko kasancewarka kana sallah kai kadai cikin sallar dare ko kana sallah kai kadai ba cikin ba jam'i kake kake yi wa mutane ba to da kana jam'i ga mutane ba za ka jiwar dogon zama ba kai ta addu'a wannan za ka shiga haƙƙin wasu sai al'adkar ba da salami min as-salah mun gama maganar al'adkar بعد التشهد سأل أذكار بعد السلام من الصلاة bayan mutum ya gama sallah akwai rai da zai yi babu ganin ya ce al'adkar saboda shi a gurinsa babu babu addu'a da cewa mun tabbatar da cewa ana iya yin addu'a ne al'adkar ba da salamu min sala kawo na farko astaghfirullah salatan hasa uku استغفر الله استغفر الله استغفر الله اللهم أنت السلام ومنك السلام تبارك يا ذا الجلال والإكرام وانا حديث مسلم يروي توشي كهي الثوبان الحاشمي ثوبان الحاشمي مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم شين يجي النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا انصرف من صلاته قال ya kasance in ya gama sallarsa in sarrafa ya gama kwata-kwata ma'ana ya yi sallama sai ya ce astaghfirullah astaghfirullah Allah astaghfirullah Allahumma anta salamu wa minka salamu tabaraka ya zal jalali wal ikram akwai ruwayar Aisha ita ba a Muslim da waninsa da take cewa kana rasulullah sallallahu alaihi wa sallama idza sallama lam yaq'ud illa miqdara ma yaqul اللهم أنت السلام ومنك السلام تبارك يا من لا يلقى وتبت فلا استغفاري بقى تافدي وانا أبن دي بيوبا استغفاري اللهم أنت السلام ومنك السلام حديث ثوبان ya nuna mana cewa idan ya gama sallah kafin ya juyo ya yana fuskantar alkibla abinda zai ce yana gamawa abinda zai fara fada astaghfirullah astaghfirullah Allahumma salamu salamu tabaraka ya zai yaro ikram wanda su a shirya abin da zai faɗa aisha radiyallahu lawana ta ƙara fito da ma'anar abin da hadisin tauba ne ke nufi ba wai yana nufin cewa in ya faɗi wannan ba shi kenan ba zai sake faɗa komai ba shi kenan ya gama abin da duk zai faɗa kamar yadda wasu ke ganin ai idan ka gama ka faɗi wannan shi kenan ba kuma wani abu da zai biyo baya wanda ya saba wa nususu da za su zo a cikin wannan babin da suke nuna abubuwa da daban-daban da annabi sallallahu alaihi wasallam yake faɗa baya ga wannan wannan dai abin da yake nufi yayin da liman yi sallama yana fuskantar alƙibla abin da zai faɗa ba zai wuce wannan ba sai kuma ya juya ya kallo inda mamu suke abin da zai faɗa astaghfirullah astaghfirullah astaghfirullah sannan Allahumma anta salamu zuwa ƙarshe kuma wanda yana kara tabbatar maka da abinda malamai suke cewa mutumin da ya zama ibada yana da kyau ya ji a ransa cewa babu shakka ya dai iyayensa amma fa dole za a samu wani abu na gajiyawa wani abu na tawaya a cikin aikinsa shi yasa sai ya nemi gafarar Allah kamar yadda Allah ta'ala ya sifanta muminai masu kokari masu istihadi wajen bautar Allah da kiyamul laili su kwana suna ibada amma da asuba ta yi kuma sai su shiga istighfari duk sun yi ibada amma wannan bai sa su rubu da kansu ba kanu qalila min al-layli ma yahja'u wa bil ashari hum yastaghfirun qalila min al-layli ma yahja'u kaga muntahar kokari kenan qalila min al-layli ma yahja'u dan baccin su kadan ne da daddare kaga sun yi iya abin da za su iya amma kuma wannan bai sa sun ji wani ruɗu su ruɗu da kansu ba sada cewa ai yanzu su sun gama sai dai su jira kawai a lahira a basu ladar su wa bil ashari hum sai kuma su gani ma Allah ta mana gafarta mana shi yasa da ya gama sallah kafin ya juyo ma sai ya nemi gafarar Allah saboda ba Abin da zai iya faruwa a cikin sallah din nan na zuhubi na gafala na wasu wasi zai iya jawo abu na tawaya a cikin sallah to Allah ka yafe mu ka yafe mu ka yafe mu har sau uku sannan ce Allahumma anta salamu ya Allah kai ne assalamu wato kai ne assalimu min kulli aibi kai ne wanda ka kubuta daga dukkan wani aibi kai ne ka kubuta daga dukkan wani wata afa wata cuta babu wani abin da zai zama aibi ko na ƙasa tattare da kai daga assalamu wasfi ne sifa ce ta ubangiji da take nuna salamar ubangiji Salimu ne mai kula abin wa nafs wa minka salamu daga wajenka ake samun kubuta wato kai ne za ka baya. wanda zai kubuta zai samu lafiya sai da mai bashi tabarakta albarkatunka sun yawaita albarkatunka masu yawa ne ya zal jalali wal ikram ya ba abucin girma wani ikram da karamci wato ya wanda ake girmama shi ake karrama shi wanda ba a ba a wanda bai dace a masa butulci ba shine wanda ya ya cancanci bayansa su ba sa irin wannan ko ikram wanda yake kasa mummune da gidan aljanna to wannan shine abin da mutum yake faɗa bayan ya yi sallama kafin ma ya juyo idan liman ne ya kalli mamansa duk ba liman bane daman shi ba buƙatar juyowa to sannan na biyu shine Allah la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد وانا حديث مغيرة ابن شعباني ولا شكين صحيحين حديث هنا شكين بخاري ده مسلم حديث بخاري ده مسلم آه مغيرة ابن شعبة shi ya rubuta muawiya lokacin da muawiya tambaye shi ta gaya mu abinda manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yake faɗa idan ya gama sallah idan sarafa min salatihi idan sallama min salatihi in ya gama sallah me yake cewa fa kataba ilaihi sai al-mughira ibn shu'ba ya rubuta wa muawiya ibn abi sufyan lokacin yana yana yana sarki yake cewa annan da bai alaihi wasallam kana idza faraga min as-salati wa sallama qala la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lah له الملك وله الحمد وهو على كل له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير اللهم لا مانع لما ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد yace wannan shi faɗa idan ya gama sallarsa wato kaga wannan za an bato shi ne wato za a goya shi ne akan wancan addu'a ta farko Allahumma anta salam ko istighfari sau uku sannan Allahumma anta salam wa salam na za a goya wannan ce la ilaha illallah wahdahu la sharika lah lahu mulku wa ala kulli shay'in qadir اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع من الجد منك الجد فالله لا إله إلا الله وحده لا شريك له وهو sai Allah shi kadai ba shi da abokin tarayya lahul mulku mulki cikakken mulki na shi ne wa lahul hamdu kuma godiya da yabo da kirari duk gare shi suka tabbata wa huwa ala kulli shay'in qadir kuma shi mai iko ne a bisa dukkan komai Allahumma la mani'a lima a'taita ya Allah la mani'a la mani'a a'taita babu mai hana abinda ka bayar wala mu'ti lima mana'ta babu mai bayar da abin da ka hana wala yanfa'u zal jadd min kal jadd wani mai wadata wadata sama za ta yi masa amfani a wajen ka ba wannan ita ce abinda wato muawiya abinda al-mughira ibn shu'ba radiyallahu ta'ala anhu ya rubuta muawiya ibn abi sufyan radiyallahu ta'ala anhu ma cewa annabi sallallahu alaihi wasallam yana faɗa wanda shi ma mu ga ya ƙunshi yabo da kodiyar da yabo da kirari da jejina wa ubangiji bisa wasu sifofinsa na kamala cewa babu abin bauta da gaskiya sai shi shi kaɗai ba da abokin tarayya mulki cikakken mulki shi ne sannan godiya almahamidu kulluha shi ne wala alhamdu ula wa duniya da lahira shi ne cancance mu ala kulli shay'in qadir shi ne mai iko a bisa dukkan komai sannan cewa allahumma la mani alima ya allah babu mai bayar da abin da ka hana A babu mai hana abin da ka bayar duk abin da ka so bawa wani cikin bayinka to babu mai iya hana shi duk wanda ka so ka ba shi alkhairinka mai ce wala radda da fadli babu mai iya bayar da falalar ubangiji idan ubangiji ya so girma bawa ya so masa falala to da mutum da aljannu duk za su haɗu a su ga sun hana wannan abu to ba za su iya ba sannan wala mu'tiya liba mana'ata babu mai bayar da abin da ka hana to babu mai ikon ya bada abin da baka bayar ba inda mutum da aljan duka za su haɗu akan su bawa mutum abin da Allah ta'ala bai bashi ba to ba za su iya ba wannan kamar da yazo a cikin hadisin Abu Zar eh, ya ibadi law anna ahadakum law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum eh, wanda yake cewa ya ibadi eh, لو لو اجتمع لو اجتمعوا على ان يضروك بشيء لم يضروك الا بشيء كتب الله عليك ولو ان اولهم واخرهم وانسهم وجنهم اجتمعوا على ان ينفعوك بشيء لم ينفعوك الا بشيء قد كتبه الله لك لا متاني حديث من افوه بحديث ابو ذر حديث ابن عباس حديث ابن عباس da annabi sallallahu alaihi wasallam ke gaya masa cewa in yi wa'azin kalimat na hadisin mutane za su haɗu ilam annahu law al umma da al'umma duk za su haɗu ala an yanfa'uka bi shay'in bisa su amfane ka da wani abu lam yanfa'uka illa bi shay'in qad katabahu Allahu laka ba za su amfane ka da wani abu ba sai da abin da Allah ya rubuta maka wa law ولو ala على أن lan لن illa bi بشيء قد كتبه Allahu alayka